This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 41 da 49 da 60 da kilo has 1530 a matsakaicin zango ko ku saurare mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar niger kuna iya sauraron shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM numar da kuma Dalol FM muryar Arewa. Masauraran mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ko a wannan safiyar Laraba da fatan kun gari lafiya. Kahin mu ci gaba ga muhimman kanun labaran duniya. Sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce Amurka tana daukan matakai cikin hanzari na kare ma'aikatan diplomasiyar ta a duk faɗin duniya. dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican mitt romney ya yi kokarin sake karkato yakin neman zaɓensa ya dawo kan hanya bayan da wani abin fallasa na bidiyo da aka nuna shugabar rajin kafa salon mulkin demokuraɗiyya a ƙasar bama an san suci ta kawo mana ziyara nan amuryar amurka Bayan labaran duniya muna tahe da rahotanni uku daga Najeriya, daya daga Abuja akan zaman da Majalisar Dokoki ta yi bayan hutun watanni biyu. Sai ɗaya daga Legas akan matsalar karancin man fetur ɗaya kuma daga Bauchi akan yadda ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta bayyana ɓacin ranta da kisan da aka yi wa tsohon babban kontrola ko kuma kontrolan gandurobobin Najeriya a zare kamar kowace sahiyar laraba sahabu imam aliyu na tahe da shirin baki shi ke yanka wuya amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce Amurka tana ɗaukan matakai cikin hanzari na kare ma'aikatan diflomasiyyarta a duk faɗin duniya ganin ana ci gaba da zanga-zanga kan fim ɗin nan na ɓatunci ga musulunci da aka yi a nan Amurka. a jiya talata clinton ta ce jami'ai suna sake nazarin matakan tsaro a kowane ofishin jakadancin ta kuma ta ƙara ƙarfafa matakan inda aka ga akwai buƙatar haka sakatariya clinton ta ce ma'aikatar harkokin wajen amurka ba ta da bayanan sirri sahihai da ta samu cewa ana shirin kai hari kan ofishin jakadancin amurka da ke bengazi lamari da ya kai ga kisan jakadan amurka da wasu jami'ai uku a can Clinton ta ce gwamnatin kasar Libya tana taimakon masu bincike daga Amurka kuma Amurka ba za ta yi kasa a gwiwa ba har sai ta gano waɗanda suke da hannu wajen kai wannan hari. Jiya zanga-zangar da ake yi kan wannan silima tabbazu zuwa Thailand da yankin arewa maso yammacin Pakistan da kuma yankin Kashmir da ke hannun Pakistan. Rashin alkada da ke arewacin Afirka ta yi barazanar kai hare-hare kan jami'an diplomasiyar Amurka a ƙasashen Algeria da Tunisia da Morocco da kuma Mauritania. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Mitt Romney ya yi ƙoƙarin sake karkato yakin neman zaben shi ya dawo kan hanya bayan da wani faifan bidiyon da aka ɗauka a asirce ya kufular da magoya bayan shugaba Obama sosai. An ji Mr. Romney cikin bidiyon yana cewa kashi 47 cikin 100 na masu zaben Amurka da ke goyon bayan shugaba Obama ba sa biyan haraji kuma sun dage hakkinsu ne a basu inshorar kiwon lahiya da wasu kayan more rayuwa ba tare da su sun wato sauke nauyin da ya waje ba a kansu ba a jiya talata mr romney ya amince bai tsara maganar da ya da kyau ba duk da haka ya ce zai ci gaba da yin yakin neman ganin an rage ƙarhi da kuma girman gwamnatin tarayyar amurka Kakakin hodar White House Jay Carney ya ce shugaba Obama baya kallon mutanen da ke samun tallafin gwamnati kamar dalibai a matsayin mutanen da ake zalunta ko kuma aka zalunta. Shugabar rajin kafa salon mulkin demokradiyya a ƙasar Bama an san su ci ta ce ba zai yiwu a ce ƙoƙarin da ake a kasar ta na mai da ita kan turbar demokradiyya ba zai fuskanci cikas ba har sai fasojojin sojojin ƙasar sun bayyana cikakken goyon bayan su ga shirin. a jiya talata ce yar shekaru 66 da haihuwan kuma wacce ta samu lambar yabo ta nobel ya ta bayyana haka lokacin da ake hira da ita a tashar muryar amurka da ke nan birnin washington dc ta ce babban abin da ya fitar mata hankali shine wani sharaɗi cikin tsarin mulkin ƙasar da aka rubuta zamanin mulkin soja a ƙasar a 2008 wadda ya baiwa sojoji ikon kwace wato ikon kwace ko kuma ya baiwa sojoji iko su kwace gwamnati a kasar idan bukatar haka ta taso duk da haka ta yaba shugaba Tinsen wadda tsohon janar ne a sojan kasar shine ya kaddamar da shirye-shiryen sauye-sauye kan tafarkin demokuraɗiyya bayan da ya kama mulki a bara tun lokacin aka saki ɗaruruwan fursunonin siyasa haka ma a ranar litinin dinnan gwamnatin ƙasar ta bama ta ba da sanarwar ƙara sakin wasu fursunonin siyasa waɗanda ake tsare da su cikin shekaru 25 da soja suka yi suna mulkin ƙasar gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya sun mai da martani ta wajen ɗage takunkumi masu tsanani da aka kakaba a ƙasar nufin tilasta mata komawa kan tafarkin demokradiyya labaran duniya kuke saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Babbar wakiliyar kasashen Turai a shawarwarin da ake da Iran a kan shirinta na nukiliya Catherine Ashton ta ce za ta tuntuɓi manyan kasashen yammacin duniya a makon gobe. Ta haɗa hakan ne bayan tattaunawar da takwaran aikinta na Iran a yammacin jiya talata. A cikin sanarwar da ta bayar bayan ganawa da Said Jalili na Iran a birnin Istanbul, ministar harkokin wajen Turan ta bayyana watan samun sukunin nazarin lamarin da kuma duba mataki na gaba a shawarwari da takwarorinta a Majalisar Ɗinkin Duniya. Madam Catherine za ta yi shawarwari da takwarorinta ne a gehen babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara. Taron da Madam Ashton ta yi jiya Talata da Sa'id Jalili shine irin shi na farko kai tsaye tun bayan zaman karshe da sassan biyu suke cikin watan Yuni wanda aka kasa cimma matsaya kan shirin nukiliyar kasar Duka sassan biyu ba su bayyana abin da suka tattauna a kai a asirce ba. Ƙungiyar ƙwadago ta ma'aikatan haƙar ma'adinai a ƙasar Afirka ta kudu ta sanya hannu kan yarjejeniya da masu kamfanonin haƙar ma'adinai domin kawo ƙarshen mummunar zanga-zanga ta tsawon mako biyar wacce ta yi sanadiyar mutuwar ma'aikata arba'in da biyar. Masu aikin haƙar ma'adinan sun hallara a wani dandalin wasanni a yammacin jiya talata suka fara sowa da raye-raye bayan da suka samu labarin an cimma yarjejeniya. Saboda haka sun shirya koma bakin aiki gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. ma'aikatan kamfanin haƙar ma'adinai da ake kira lomin za su samu ƙarin albashi na kashi 22 cikin 100 ƙasa da abin da suka nema tun da farko sannan kuma za a biya su dala 250 diyar lokaci da suka yi ba sa aiki ranar 16 ga watan agusta ne 'yan sanda suka bude wuta kan masu zanga-zanga a harabar haƙar ma'adinan amma tarzomar ta kada al'ummar ƙasar afirka ta kudu baki ɗaya A yau Laraba ake sa ran malaman makarantun birnin Chicago a nan Amurka za su koma bakin aiki bayan sun ɗage yajin aikin tsawon mako ɗaya da suka hwada saboda rashin jituwa kan matakan sauye-sauyen da hukumomin yankin suke son ɗauka. A jiya talata kungiyar malaman ta kaɗa ƙuri'ar janye yajin aikin da malamai da masu tallafa musu su kusan dubu ishirin da tara suka shiga wanda ya hana ɗalibai wato na ƙasa da firamare da na firamare da kuma na sakandare zuwa makaranta. Ƙungiyar ta yanke wannan shawarar ce bayan shawarwarin tsawon sa'o'i biyu da ta yi ranar Litinin da wato ta makon jiya malaman makarantun na Chicago suka fara yajin aiki. Labaran duniya kenan kuka saurara. majalisar dokokin Najeriya sun yi wani zama nasu su kaɗai kafin su fara muhawara kan wasu batutuwa da dama da suka shafi tattalin arziki da rabon arzikin ƙasa da batun gyaran kundin tsarin mulki da kuma uwa uba hana babban bankin Najeriya dunkula naira dubu biyar a takarda ɗaya. Ga Madina Dauda da cikakken bayani. sannan a hankali dai ruwa yana nema ya kare wa ɗan kada domin kuwa majalisar ƙasa wacce jam'iyyar pdp ke da rinjaye a cikinta a yanzu ta haɗa kai da jam'iyyun adawa inda suka yi ittifaki cewa shugaban ƙasa da alayensa su soke batun yin naira dubu biyar da kuma mayar da sauran ƙananan kuɗaɗe ƙarafa ahmed lawan ɗan jam'iyyar anpp ne a majalisar dattawan yan najeriya ba su amince da wannan abu, amma abu na farko gaba da wannan ma shine tsarin mulkin najeriya ya ba wa majalisa dama a sashi na hudu cikin baka na biyu ya ce duk irin dokoki da za a yi wanda zai gudanar da harkokin ƙasar nan majalisar eh, dattawa da na wakilai su za su yi irin wannan dokoki kuma akwai abin da ake kira fast schedule wanda ke akwai exclusive legislative list namba na goma sha biyar ya ce abin da ya shafi kuɗi wato buga kuɗi kuɗin nan ko takarda ne shi ko kuma dalma ne wato kwabo-kwabo eh, kenan ko kuma duk wani abu da za a ce za a iya kasuwanci da shi ta hanyar kuɗi wanda bankin najeriya zai buga shi to sai an zo majalisa za a yi dokansa wannan abu tun da 'yan najeriya sun ce ba sa so majalisar dattawa ta ƙasa ta tsaya a kai a kan cewa babban bankin najeriya da shugaban ƙasa kada su ɗauki wani mataki na aiwatar da wannan abu da ba shi da amfani a yanzu haka kuma zaman 'yan najeriya muke yi da shi shugaban ƙasa da shi gwamnan bankin najeriya zaman mutane muke yi tsarin mulkin najeriya ce ya yi dukanmu da muke da mukamai muna rike da mukamai ne a madadin 'yan najeriya saboda haka ba wani mutum ɗaya ko shugaban ƙasa bai fi ƙarfin 'yan Najeriya ba. Akwai batun rabon arzikin ƙasa da kuma maganar sabon doka ta man fetur waɗanda waɗansu ke ganin kamar rashin taɓo su a gyaran kundin tsarin mulki zai ci gaba da raba kan ƙasa. Bello Hayatu Gwarzo shi ne mai tsawatarwa a majalisar dattawa kuma jigo a jam'iyyar PDP. Yanzu nan daga nan gurin abin da mitin din gyaran tsarin mulkin Najeriya zaɓen da ya shafi gyaran tsarin mulkin Najeriya ne kuma za mu iya bakin kokarin mutum da ba magana ba ce ta mu kadai. magana ce ta majalisar dattijai majalisar wakilai da majalisar jihohi 36 na najeriya so ba magana ba ce ta majalisar dattijai kawai majalisa ce da ta safi shafi 'yan kasa wani tabbata a wannan lokacin kafin a gyaran tsarin mulki dole sai an je an samu jama'a ga irin abubuwan da aka kitsa ga da ke akwai ga da ke akwai abin da ake nan za a gyara kuma in kuna da wani batun ko kuma ƙasa kaza ko jiha kaza ko gari kaza yana da buƙatar gyaran tsarin mulki ga shawararsa da shawararsa za a yi shawararsa za kuma a zauna a tattauna a game ya dace a kai magana ce ta jama'a akwai wani batu da ya haramci majalisa ta tattauna in an kawo shi za mu kawo shi za kuma a tattauna shi ai ba shugaban ƙasa ba da ya kawo mu da ba ne suka kawo mu abin da suke so kuma shi zani ko ba yi da wani hurumin da zai dakatar da mu akan abin da jama'a mu suke so yana da powers ɗinsa da tsarin mulki ya ba shi ilmuna da namu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. kana da shi ana kai. Daga birnin Ikko kuma Ladan Ibrahim Ayawa ya aiko mana da cewa matsalar karamcin man fetur ta ƙara yin tsanani a jihar Lagos da wasu jihohin da ke makwabtaka da ita. wannan ne haifar da dogayen layuka a cikin jihar lagos kuma yawancin gidajen mai ba sa sayarwa masu sayarwa din suna sayarwa ne fiye da farashin naira casa'in da bakwai a wasu gidajen man ma suna sayarwa akan ɗari da goma waɗanda kuma ke sayarwa a farashin da ake sayarwa sai kun yi da wajewa za ka ba su na sayan goro bayan sun sayar maka a birnin kuta ma da na tafi labarin iri ɗaya ne na nan birnin eko na tambayi musa dala ayodo ya wannan lamari yake na wannan karancin mai kuma ya yake shafan su on a number of front the first one is of course the prices has increased you can't get uh, the cheapest you get anywhere so 110 naira different from the 97 naira matsala dai na farko shine farashin ya tashi mafi arha zaka samu shine naira 110 idan ka samu sai ka share awoyi cikin layi wannan yasa farashin sufuri yayi sama inda za a kai ka naira 30 da yanzu naira 50 ne wasu wuraren ma fiye da haka ba shakka wannan karancin man ya kawo ragwancin kosan motoci a nan birnin eko ya yayin da farashin sufuri ya karu amma ban da motocin gwamnati waɗanda ake kira motocin fashola sai dai lamarin bai muni ba da har zai sa mutane su fara sake sayyada domin ku har yanzu akwai wadatattun bus bus na safa-safa gana kekunan nan masu tayoyi uku a nan Legas da ake kira keken Marwa suna aiki ba laifi. Haka kuma na kira abokin aiki na na birnin Badon wato Kabiru Yayo Ali domin jin yadda lamarin yake a nan birnin Badon fadar gwamnatin jihar Oyo shi ko ga bayanin da ya mani. Wato a nan birnin Ibadan ina iya ce maka a matsalar man fetur bai tsananta kamar yadda muke samun labari a wasu sassa daban-daban na kasa har da birnin tarayyar Abuja ba. Misali a nan ana tun daga lokacin da wannan matsala ta fara kunno kai a samun mai kusan a kullum mu dan jerin layukan kuma bai taka kara karya ba sannan farashin man fetur ya dan daga zuwa kamar lita da akan naira ɗari da goma zuwa naira ɗari da ashirin kan kai har da talatin ma amma farashin kuma ɗaukar fasinja a cikin motoci ko a kan 'yan okada zuwa garuruwa da unguwanni shi ma bai wani tashin gauran zabo ba a wasu wurare ma yana nan a yanda yake wannan matsalan karancin mai dai tun a satin da ya shige ne ya fara kunno kai kuma a nan cikin birnin eko kullum abin sai kara ta'azzara yake yi kawo ƙarshen wannan lamari dai ya dogara ne ga ranar da aka gyara wannan bututun da wasu suka lalata ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a Najeriya. a da Ladan, daga jihar Bauchi kuma Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da cewa kungiyar Kiristocin Najeriya Ken ta bayyana alhini da juyayi tare da yin tir da Allah wadai da kisan da aka yi wa tsohon babban kontrolan gandarobobin Najeriya. Shugaban ƙungiyar Ken a jihar Bauchi Reverend Lawi Pokti ya isar da saƙonsa kamar haka. Saƙon da muke da shi ga iyalan Jarma da abin da ya faru a Azare, inda aka kai hari wa Jarmai na Azare, ba abin da za mu ji daɗi a ƙasar nan ba ne. Don ne dukanmu nan a Najeriya mu 'yan uwan juna ne. Allah ne ya yi mu, amma sai a tashi ba a so a ga wani ya ci gaba da rayuwa. To amma duk da haka ina kira ga waɗanda abin ya shafa. Ina kira ga jama'ar jarmai na azare. Mutanen azare kowa ya kwantar da hankalinsa. Kowa dai zai mutu, ko me bukaminka, ko me masayinka ko me kayan faɗanka, wata wata rana kai ma za ka mutu. su yi hakuri kuma sakon da muke da shi ga iyalan waɗannan kai mutane da aka kashe a nan zongo kazalika su ma su yi hakuri ubangiji ya yi masa ta'aziya ta abinda annabi isa ya koya mana ya ce an ma ka wannan kuma duka juya ɗaya kuma to ka kaunaci abokin gabanka idan kai kana kaunar wanda ke kaunar ka ne to kana nan ne kamar waɗanda suna kashe jama'a wata wata rana ubangiji allah da kansa zai ɗau kaya ya ɗau fansa domin jama'an da ana zubar da jinin su a kasar nan kuma ina da kira ga gwamnati da su su dada jaddada batun security yes domin security a kasar nan mun gode wa bauchi muna godiya amma su kara fiye da kima rahotanni daga garin azare na bayanin cewa wasu mutane sun cinna wuta a gidan baki mallakar marigayi tsohon kwantowa jana din alhaji ibrahim jarma sa'ilin da ake kokarin yi masa sallar janaza eh, akwai guest house amma ya mai da shi wannan ofis na lokacin da su tattar gwamna an kona shi an sauta akwai an kama mutum yara ƙanana almajirai an jika gidan da fetur sai aka ba su naira ashirin ashirin da ashana ɗaya aka tura su ɗaya ta tan angle ɗaya ta angle so suka sa wa gidan wuta so daga nan sai su fito a kuce da yake a ƙaramin lokaci wutar ta kama sai ma'aika wanda suke aikin go a kusa da gidan suke ɗan sana'o'in suka ga yaran sun fito a kuce shine suka dace suka kama su aka kai su station so daga nan sai aka nemi malamin malamin su kuma ya zo tsoho ne da dattijo da kire ke tafiya aka tsume shi ya nuna bai san wannan magana ba amma ɗaya daga cikin yaran a matsawa na jami'an tsaro sun nuna cewar yaro ɗaya ce ya san wanda ya sace. Bayani kenan daga bakin wani ɗan uwar marigayi a dangane da kona gidansa da aka yi. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Duniya, duniya, ko an mutu ya huta. kowa Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga sahabu Imam Aliyu da shirinmu na gaba. Baki shi kan yanka wuya. Cikin shirin ina uwar gida Patience Jonathan take ne, jam'iyyar PDP ta ce ba ruwanka, amma Dr. Emmanuel Shehu ya ce a'a da ruwan 'yan Najeriya. Sanata Dahiru Awai Sukuta yana zargin gwamna Mu'azu Babangida Aliyu na jihar Niger da neman kwace masa kujerar majalisar dattijai. Amma gwamna Babangida ya ce ba haka zancen yake ba. mu Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Shin ina uwar gidan shugaban Najeriya Dan Patience Jonathan take ne ba ta da lafiya? Idan haka ne ina take jinya kuma me ke damunta? Ga Nasiru Adamu ya Elikaya. In ka ɗebe tsohon martanin jami'in labarun Patience Jonathan wato Ayo Osillo da jaridar Sponge ta wallafa da ke nuna Patience hutu ta fita ƙetare, kafofin fadar shugaban ƙasa na kafa kafa ko ba sa yin wani bayani kan jinyar. Da ka taɓa wani jami'i sai ya ce ai tana ma gab da dawowa, amma ba daga baki na ka ji ba. Wata kafa ta 'yan ma'abba mata da ke hulɗa da fadar shugaban ƙasa ta ce an yi wa Patience aikin fiɗa, inda aka yanke wani ƙari da ke jikin hanjinta, amma batun ta sha guba ba gaskiya ba ne. Jami'an jam'iyyar PDP dai na korafin 'yan adawa na neman cin gajiyar lamarin don yada gandar siyasa. Is there an obligation the presidency. to explain to Nigerians a matter that is uh, private. Kai babu ma wani nauyi da ya rataye kan fadar shugaban kasa ta yi bayani kan abun da ke bantacce ne na shugaban kasar. In ji mai bawa PDP shawara ta fuskar shari'a barista Victor Pam. Ni ina ganin ba daidai bane mutane su matsa wa shugaban ƙasa lamba ya yi bayani kan abun da ba adalci a ciki. Don kawai kana son samun ra'ayoyi daga mutane ko kana son amfani da damar hakan wajen yada gulma? Na tambayi Victor Farm, shin kana nufin tunda ba shugaban ƙasa ba ne ba shi da lafiyar, don haka duk wata magana da aka yi ta zama gulma kenan? Take dai Victor Farm ya mai da martani a kaikaice. Every Nigerian, I mean, entitled to, support and is entitled to sympathy. Duk wani ɗan Najeriya, ai yana da hurumin a taimaka ko a ji tausayinsa. Sai dai wani mai fashin baki kuma shugaban kungiyar marubuta Abuja Dr. Iman Shehu ya ce wannan al'amari gwamnatin tarayya ba ta yi daidai ba. shi rashin lafiya yana iya samun kowa da shugaba da kowane mutum cikin ƙasa yana iya rashin lafiya kaga shugabanni suna kame-kame ba su so su faɗi gaskiya abin da ke faruwa ba daidai ba ne don daga baya za ka ga komi ƙoƙarin da aka yi a ɓoye maganar rashin lafiyan shugaba ko matar shugaba daga baya sai ga gaskiyan ya bayana to kaga mutunci ya zube kenan a fuskar mutane amma dokta ana cewa kamar ai ita matar shugaban kasa ne kuma kamar ba ta da wani aiki a tsarin mulki don haka me yasa mutane za su damu da sai sun san halin da lafiyar take ciki ne to ai kuma maganan ba maganan ba gaskiya cikin magana kuma da kuɗin jama'a kuma za a kai ta waje a dubi lafiyan jikinta ai ka san ba gaskiya cikin wannan magana don haka daidai ne jama'a a gaya musu abin da ke faruwa wato ma'ana doktor in ka duba watakila za a dauka wasu saboda siyasa ne suke matsa lamba sai sun san wannan labari saboda su zunguro wani labari su ce ko ana kashe kudade ta hanyar da bata dace ba a'a ba batun ba haka maganan take ba su gwamnati ke da laifi in abu ya faru a fito a faɗa a ce to wannan bai da lafiya wance ba ta da lafiya an kai ta ƙasan waje shi shikenan to yanzu ga nan gaskiya so ma bayyana tunda an ce da farko an ce hutawa take to yanzu hutun ya kai sati na so gwamnati ke da laifi da farko sai a ce a faɗi gaskiya kawai a ce matan shugaban ƙasa ba ta da lafiya an kai ta ƙasan waje shikenan jama'a su yi mata addu'a ko ba haka ba kai a ganin ka dokta me yasa gwamnati take ɓoye irin waɗannan labaran da shugabannin afirka musamman a najeriya wannan ya riga ya zama mana abin na a jiki da yake ba a son faɗin gaskiya Voice of America, VOA. Majalisar Dattijan Najeriya ta zama dandalin tsoffin gwamnoni musamman daga arewacin ƙasar. Domin akalla akwai tsoffin gwamnoni biyar a majalisar a halin yanzu, kuma idan zargin da Sanata Ɗahiru a su kuta daga jihar Naja yake wa gwamna Babangida Mu'azu na jihar na neman kwace masa kujera ya tabbata, to yawan gwamnoni a majalisar dattijan Najeriya zai ƙaru. da tana fa Allah ke yi Allah ya taimake ni na kawo PDP jihar Niger na tsaya zabe kuma Allah ya bani sa'a na ci bai kamata gwamna ya maganganun ga da yake ba saboda shi ya shi karfi wannan abin inda rai da lafiya zan tsaya zabe kuma da aka ce gwamna ya ce cewa mun yi haka da shi cewa ni ba zan tsaya zabe ba ya kamata ya tuna cewa annabi ya ce duk wanda ka kaga yana matsawa yana so ya nemi shugabanci to mutumin na kada ba shi shugabanci na yi magana cewa lallai saboda wulakancin gada kuke min gwamna ni zaben ma ya ishe ni amma ai ba ne nake da kaina ba talakawa sun yi magana sun ce dahiru mu muka ajiye ka kuma zaka sake tsaya zabe in ban tsaya zaɓe ba a gaskiya in Allah ya yarda za mu tabbatar cewa wannan abin ya zo yadda ya kamata to yanzu kana nufin shi gwamna baban gida aliyu kage ne maka ba wannan yarjejeniya cewa ba za ka tsaya takara sanata ba a zabe mai zuwa magana da na gaya maka shine cewa gwamna baban gida aliyu ya wulakanta ne ba so daya ba ba wani yarjejeniya da muka yi da shi lokacin da muke wannan magana da shi ba stakeholders ba wani shaida daga wurina da za a ce mini eh mun wannan magana in akwai yau ina kiran su da shi da mamman su kawo inda muka yi agreement a rubuce da ni da su amma babban magana wurin na ba ma shine babban magana babban magana shine cewa ko an yi ruwa ko an yi wuta an gaya mana jama'a na sun ce mini ban isa in ce ba zan tsaya zabe ba saboda haka zan tsaya zabe inda rai da lafiya wato a kuke ku kara da shi ma da Allah ya da kowa zai tsaya zabe ko da dujel ne zan kara da shi abinda kuma ya dame ni yanzu sun ce za su kore na pdp ni kuma na sake cewa su kore na pdp in allah ya zan tsaya zabe a martanin da ya bayar lokacin da yake jawabi ga yan jam'iyyar ta pdp daga mazabar sanatar dahiru a waisu da suka kai masa cappa gwamna baban babangida mu'azu ya karyata wannan zargi ni ban ce mu kowa yau allah ya sa malamin mu ya faɗi yadda maganar nan yake kuma ni ina ganin zai zama mun butulci in fito kuru-kuru ce ina neman wani abu ga abin da Allah ya bani in rike shi in ƙare lafiya saboda haka wani maganan sanata kun ji da magana ya bullo to nan ne dai za mu zama mu ƙara hankali saboda abubuwan da ake rubuta a jarida ni ko ban yi magana da kowa ba inda zan yi da shi da shi da sun san wannan maganar amma kuma a siyasa ba a cewa mutane sun ce ai kamar yadda mutane kan ce maganan mutum ma maganan Allah ne tunda ba zai sauko ya mana direct ba idan mutane na magana to amin Masu aro kamu mai sallama da ku mun a shafin mai zanen jaridar leadership wanda ya ce ya ji a labarai wai Najeriya ta kashe dala miliyan zambar da biliyan ɗari shida wajen shigo da abinci da ƙasashen waje cikin shekaru hudu. Kan ha goga na gane mazgo ya kada baki ya ce nawa daga cikin wannan adadi aka cinye a fadar Asoro. Yanzu a madadin Nasir Adamu Ilikaya da Mustapha Nasiru Batsari da kuma Cuba Hero Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahaba imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to sahabu sallama ka dai bata yi nisa ba saboda da sauran ka karanto mana takaitattun labaran duniya sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce amurka tana ɗaukan matakai cikin hanzari na kare ma'aikatan diplomasiyyar ta duk faɗin duniya ganin ana ci gaba da zanga-zanga kan fim ɗin nan na batunci ga musulmi da aka yi a nan amurka jiya talata clinton ta ce jami'ai suna sake nazarin matakan tsaro a kowane ofishin jakadancinta a duniya kuma ta ƙara karfafa matakan inda aka ga akwai bukatar haka dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican mitt romney ya yi kokarin sake karkato yakin neman zaɓensa ya dawo kan hanya bayan da wani faifin bidiyo da aka ɗauka a asirce ya kufular da magoya bayan shugaba obama an ji Mr. Romney a cikin bidiyon yana cewa kashi 47 cikin ɗari na masu zaɓe a Amurka waɗanda suke goyon bayan shugaba Obama ba sa biyan haraji kuma sun dage su ne a basu inshoran kiwon lafiya da wasu kayan more rayuwa. Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi da Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Ka mu sallama da ku ga gaisuwa zuwa ga Hajiya Hauwa Garba Biriyar ta unguwar Famfamari a Damatur jihar Yobe. Haka kuma muna jajanta mata dangane da hoshin da aka yi mata da makamai har gidanta a kwanakin baya. Allah ya tsayar nan ya kiyaye gaba kuma ya maye mata gurbin asarar da ta yi da ɗanban arziki. Yanzu a madadin sahabu Imam Ali wanda muka gabatar muku da shirye-shiryen tare. da Diodone Cubahiron da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Jim Harmon ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya sai an jima da hantsin idan Allah Ubangiji ya gwada mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.